matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji zan kiro muna an samu wani ɗan lokaci da ban samu labarin ta ba ba ta ko ina shi da ita ɗiyata mai tsada alo salamu alaikum ya ne nake jin ki haka da nisa ko ko dai harkar layin ne muna ko dai bakin lahiya ne ban sani ba to shi kenan ga ma nan kusa da gidanku zan ma yi ƙoƙarin samun ga tun da ita ma na shi rabona da ita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum masu gida. Wa alaikum assalam. Kai, Hajiya, ke ce, shigo mana barka da zuwa. A barka ka dai wallahi. To, ya ne ina muna take? Yanzu na kira ta akan waya. Hin ke ji murya da kasa kasa kamar dai batar lahiya. Hm, lahiyar talau. Aha, kuma kika ce wani hun ban gane ba. Mike ne kenan. ba komi kin san dai wannan dan uwan naki sai an yi haƙuri da shi shi dai ne to me kuma ya faru a'a ni dai me kuma ya yi a ki. yaya za a ce uba na iyali ka yi watsi da yaranka hal ga wannan matsayin duba misali muna yarinya ce ta girma tana buƙatar abubuwa da dama amma wai shi malam ba ruwan shi da abin da ya shafe ta bai ma san ba tana da buƙatar riga tana buƙatar zuwa makaranta ko ma wani sayan kayan dai wannan abin na haila dai da mata suke amfani da shi kuma kamar dai yadda kika sani ne kin gani ba ni aiki kenan so yake yarinyar nan ta ringa ganin maza suna bata kuɗi ko hm, in ta kawo mana matsala fa a gidan nan dan uwanki kuma ya ce laihina ne to me kike gaya mini haka almara ce ko gaskiya haba ke kuma yanzu bayan ma ɗaukan ciki da wasu sauran matsaloli wanda zata iya kamu da cikin gida kin wasan maza yanzu ba su ba mace komi kyauta duk abin da suka baki ba ya zo wa haka nan su ma suna shirin wani abu da gare ki amma kuma ni kin san wani abu ko da yaushe in zo na tambaye shi a iyalinka ya kuke ciki sai ya ce mini kuna na lahiya ku kalau ba wani abun da kuka rasa ciya yake ma duk abun da kuke so shine yake muku me amma bari a ji hankalinki zan yi magana da shi za mu tattauna kan wannan matsalar kenan saboda shi ne na gani wato muna gata nan 'yan mata kyakkyawa amma kullum in na dibe ta sai in kama tana cikin damuwa haba wannan wace irin rayuwa ce ai ban san yana muku haka ba amma zan yi maganin abu ke da kin gani ai ba rashin lahiya ba ne ga muna ya cika kam rashin lahiya ma kin sani saboda ya zamanto cewa yaranmu sun girma sun mallaki hankalin kansu sun san abin da suke ciki ya kamata a ce mu uwaye mu rinka kama musu mu rinka kare 'ya'yanmu ɗibin ga lokaci kana tare tare da yaro ma wannan mazan suna bibiyar shi ya aka kare balantana irin haka ta samu ga lahiyar yara ga tunaninsu ya kamata a ce mun ba su kyakkyawar tarbiyya wadda za ta sa su ma a gobe zama cikakkun mutane wannan ma zai sa ku ƙara samun danƙon su. ko zamantu zamanto ka ba shakku-shakkunka ko da yaushe in wani abu ya taso mishi baya ya ɗar-ɗar wajen zuwa ya ganka irin wannan kulawar nasa yaro sake sosai da kai Tunda a yau duniyar gyar ta kai ta kawo yaro sai ka rika matsa shi a jikinka hikar ka tattaunawa da shi wai ba wai zancen ka ɗauki abinci ba ka ba shi kenan a'a ya kamata a ko da yaushe mu kulawa sosai mu sa ido kan yaran mu wani abun ƙarin hali ne wa zakai yaran ka zai kama ka ina son abu kaza Lallai ana son kwatanta ma yaro ba kullum ne ke da kwai ba abin da yake so a yi mishi amma abu daidai ruwa daidai tsaki kakkai zamanto yaran kai ya ga abu wurin wani yana so alhali kana da halin yi mai shi ka ke mishi ina so ku ƙara mai da hankali da ke da shekin ku kula sosai bisa kan harkar yaran nan don ya to sun girma kamar da na ce cikin nutsuwa sun zama cikakkun mutane don su ma gobe su ɗiyansu misali. To hajiya, ni fa ina yin iya na ba wani ƙarhin ba gare ni ɗan uwan naki ne gide sai a hankali sai kun ja mishi kunne Hai kun mai magana game da yaran ganashi. sai ya samu kuɗin shi ya ƙi kulawa da su ya ce wai mu ɗauki ƙarhin kanmu ina muke iyawa na yi kan ƙarhi na wallahi ya gagare ni yanzu wai ga mini ina ma yake mijin naki ina yake yanzu bari in tashin tardashi ai da ma na zo ne in miki magana zancen fondin nan namu amma ina wannan matsalar taku ta yanzu ta yi karfin komi daga bayan mun tattauna kan foyindin yanzu zan je same shi to sai kin zo to madalla na gode ke ma kuma ki kara hakuri yanzu ga wannan ba su kuɗi mai yawa bane amma dai na san sun dan miki dan kayan miya to sai na gode hajiya Allah ya saka da alheri